To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran. To Aisha ga kanin labaran. Yau Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran gaji a Turkiyya domin wata tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka. dubban mutane a yankin arewa maso yammacin kasar nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya asabar a cikin tsananin sanyi bayan girgizar kasa ta kashe akalla mutane 157 kane ta lalata gidaje masu tarin yawa shugabar hukumar tarayyar turai ursula van der leyen ta ziyarci birnin kiev jiya asabar inda ta gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky to kanin labaran kenan a babin rahotanni kuma za a ji cewa dakarun tsaron najeriya sun fitar da sanarwar cimma nasarori wanda masu ruwa da tsaki ke cewa kamata duk lokacin da za a yi hitarwa na sanarwar a nuna gudunmuwa da ake samu wurin cimma wayannan manufofi duk da yake irin wannan eh, dama da rundunar sojin najeriya take bayarwa yana da kyau to a can kasar ghana kuwa inda jam'iyya mai mulki ta gudanar da zaben fidda gwani ta tabbatar da cewa an zaɓi dr mahmudu bawumia a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a dubu da 2024 to za a ji fashin baki a game da dalilan da suke haifar da durkushewar kuɗin naira a najeriya bayan nan kuma halima abdulrahu za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo kuma yau a shirin za a yi duba akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani musamman ma yadda ya shafi bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana ran gadi a turkiya domin tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a isra'ila da gaza a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka wata kafar labaran kasar turkiya hadbertik ta rawaito kalaman shugaban turkiya ta ibrahim erdogan a jiya asabar yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da falastinu a matsayin ƙasa mai cin gashin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasarta kana birnin kudus ta gabas ya kasance babban birninta a jiya asabar blinken ya gana da shugabannin larabawa a amman a kasar jordan sun matsa mishi lamba akan tsagaita wuta nan da nan yayin da sojojin isra'ila suka kai hari akan wani matsugunin majalisar ɗinkin duniya da makaranta harin da ya kashe fararen hula yayin wata ganawa da ta kwarorin aikinsa na kasashen jordan saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa misra da kuma katar a jiya asabar ministocin kasashen waje na masar da jordan sun yi kira ga tsagaita wuta cikin gaggawa batun da blinken ya ce ba shi da wani amfani sai dai ya ce yana ra'ayin dakatar da yakin domin fukewa da fararen hula daga gaza shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce tsakaita wuta zai yiwu amma sai an saki dukkan isra'ilawa da ake garkuwa da su dubban mutane a yankin arewa maso yammacin kasar nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya asabar a cikin tsananin sanyi bayan da girgizan kasa ta kashe akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa galibin gidaje a ƙauyukan gundumar jajikot sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorinsu sun lalace daga wannan girgizar ƙasa da ta faru a daren ranar juma'a ba zato ba tsammani yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace muna jira mu bisa gawarwakin 'yan ƙauyenmu amma yanzu haka muna ƙoƙarin kula da waɗanda suka jikata daga wannan girgiza in ji lal bahadur bika wani mazaunin ƙauyen ciuri yana nuni da wasu gawarwaki goma sha uku da aka musu sutura suna jiran biso gidaje da dama ne suka lalace a ƙauyen curi mutane na amfani da komai suka samu suna hada wurin bacci a cikin dare inda wasu ke amfani da robobi wasu kuma da tsummokarai domin jin dumi wasu da dama kuma sun gaza cire kayansu daga ƙarƙashin buraguzai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kashin labaran na farko kenan kafin baba ya dawo ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da shalkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce cikin mako ɗaya dakarun ƙasar sun cafke 'yan ta'adda kusan 200. Rundunar tsaron ta jaddada cewa za ta ƙara ɗaura ɗamara wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar. Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce dakarun kasar za su ƙara jan ɗamara har sai sun kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar. Wata sanarwa da daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Manjo General Edward Buba ya yi mana, ya ce a irin wannan ƙoƙarin nema aka cafke kimanin 'yan ta'adda guda da casa'in a sassa daban-daban na ƙasar nan, kana aka sheke ƙarin wasu guda da bakwai a cikin mako ɗayan da ya gabata. General Edward Buba ya ce kimanin makamai biyu ne aka kwato daga hannun 'yan ta'addan da kuma ƙarin harsasai guda 999 kuma dukkaninsu na a nau'o'i daban-daban ne wato manya matsakaita da kuma 'yan kankana. Can a yankin Niger Delta, sojojin Najeriya a cewar General Buba sun babbake haramtattun mai kimanin guda 96 da kuma jiragen ruwa guda 111 da ake satar ɗanyen mai da su. dudu daidai a gaba daya general edward buba ya ce gurɓataccen mai da darajarsa ta kai kimanin zunzurutun kuɗi har naira miliyan 727 da 700 da miliyan 86 da dubu 800 aka tseren ma gwamnatin najeriya masanin tsaro Eya komodo ahmed tijjani babagamawa na bin diddigin wannan kai komo na dakarun kasar wannan labari ne mai kyau kwarai da gaske akan bayani da ita rundunar tsaro ta najeriya ta bayar a bisa nasiru nasarori da dakarun tsaronmu suke samu na wa'annan 'yan ta'adda da kuma 'yan fasakauri na kwashe man Najeriya wannan ya nuna maka cewa a abubuwa na ci gaba kuma ana samun nasarori a cikin wa'annan abubuwa. Sannan kuma a gaskiya muna da kwarin gwiwan cewa idan har aka ci gaba da wa'annan abubuwa to ina tabbatar maka da cewa Najeriya za ta zauna lafiya. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Dr. Kabiru Adamu na mai cewar akwai buƙatar sojojin suke amfani da mizanin yadda za a asasi hoɓɓasan da suke yi a halin yanzu. Wa kamata duk lokacin da za a yi hitarwa na sanarwar a nuna gudunmuwa da ake samu wurin cimma wayannan manufofi duk da yake irin wannan eh, dama da rundunar sojin najeriya take bayarwa yana da kyau kuma yana ba ma 'yan kasa su saurare su a ji abin da ake ciki to kamata yi a tabbatar da cewa an canza shi ta yadda in aka yi sanarwar kai ɗan ƙasa za ka fahimci ga na ci gaba da ake samu ko rashin ci gaba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga karashen labaran duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da abin da ta kira mummunan aiki na tilasta wa tsirarun Yahudawa gudanar da jerin taruka da ba a saba gani ba na ƙin jinin Isra'ila a birane biyar na ƙasar Iran a ranar 30 ga watan Oktoba. A wani sako da aka aike wa muryar Amurka, wani kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin biden tana sane da rahotanni cewa hukumomin iran suna tilasta wa shugabannin yahudawa da ke zaune iran da al'ummarsu su gudanar da zanga-zanga hotuna da bidiyoyi da kafafen labaran gwamnatin iran biyar suka buga kana murya amurka ta duba sun nuna ɗaruruwan yahudawan iran suna gangamin ƙin jinin isra'ila a tahiran birnin da ke ɗauke da babbar al'ummar yahudawa da wasu birane kamar shiraz isfahana yazd da kuma kirmansha rahoton baya-baya da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a akan 'yancin addini da aka buga a cikin watan mayu ya nuna al'ummar yahudawa a tehran tana cewa akwai akalla yahudawa dubu tara a birnin a ƙarshe an kammala taron kole a kan shirin kasuwanci tsakanin amurka da afirka aguwa shirin da aka fara shi tun cikin shekarar 2000 a afirka ta kudu da ke baiwa ƙasashen kudu da saharan afirka daman shigar da kayayyaki amurka ba tare da biyan kuɗin fito ba a ƙarƙashin aguwa an shigar da jumular kayayyaki zuwa amurka da ya kai dala miliyan dubu goma a shekarar 2022 idan aka kwatanta da dala miliyan takwas a shekarar 2021 shugabannin afirka sun bukaci majalisar dokokin amurka ta sabunta shirin kasuwancin zuwa wasu shekaru goma nan gaba ko kuma sama da hakan kafin karewan shirin a cikin shekarar biyar kafin wata ƙasar afirka ta samu cancantar shiga shirin aguwa sai ta kasance mai mutunta dokoki da oda da kuma kare haƙƙin dan adam. Baba kuma Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauran rahotanninmu wannan karan zamu nufi Ghana. A jiya Asabar ne jam'iyyar Ghana mai mulki New Patriotic Party wato NPP ta gudanar da zaben fidda gwani domin tantance ɗan takarar da takararta a zababban zab wato a babban zaben kasar da za a gudanar a shekara mai zuwa 2024 daga babban birnin kasar accra ga wakilin muryar amurka idris abdullah da ci gaban labarin These are the results. Candidate number Ken He had 71,996 Mahmud Bawumia 118,210. Tabbataccen sakamakon zaɓen kenan wanda mataimakin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa Dr. Sirbo Kwiku ya sanar. Ya ce Dr. Bawumia ya samu ƙuri 118,210 wato kashi 61.47 cikin 100 yayin da ɗan takara mafi kusa da shi Kennedy a Japan ya samu ƙuri'u 71,996 wato kashi 37.41 daya cikin ɗari. Dr. ya Kwato, wanda ya zo na uku ya samu ƙuri'u dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara sai a Danimo ya samu ƙuri'u ɗari bakwai da talatin da ɗaya. Don haka an zaɓi Dr. Mahmudu Bawumiya a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a dubu biyu da ashirin da hudu. So Dr. Mahmudu Bawumiya is duly elected Da yake jawabi ga dubban magoya baya bayan sauran abokan takararsa sun yi jawaban mu baya a gare shi a wajen wani gangami da aka shirya filin wasa na Accra domin kaddamar da shi a matsayin dan takarar jam'iyyar. Dr. baumi ya ce an samu shakku kan nasarar da ya samu sakamakon zazzafar farfagandar da ake wa jam'iyyar NPP da ke cewa na ƙibilanci ne inda ya jaddada nasarar da ya samu cewa za ta kauda wannan farfagandar. Some analysts were skeptical about my chances. analysis and others confidently dismissed the possibility of the NPP electing a candidate from the northern part of the country. Wasu manazarta sun nuna shakku kan samun dama ta, wasu kuma kai tsaye suka yi watsi da yiwuwar jam'iyyar NPP za ta zaɓi ɗan takara daga yankin arewacin ƙasar nan. A fili sun yi kuskuren fahimtar ra'ayin jam'iyyar ta mazan jiya da nufin ƙabilanci ko yanki. Ya ce ga maza da mata namu na zango da ke warwatse a yankuna goma sha takwas na Ghana. Ina gaya muku cewa a cikin jam'iyyar npp za mu iya kaiwa sama ina gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin wannan tafiya mai yiwuwa wasu magoya bayan jam'iyyar sun bayyana wa muryar amurka murnarsu musamman da ɗan takarar ya kasance musulmi kuma ɗan arewa alhaji abdulaziz haruna futa shine coordinator nasara wato mukamin da ke kula da al'amuran 'yan zango da arewacin ghana na jam'iyyar ya ce ina cikin masu jin daɗi sosai saboda mu na npp ga ba musulmi da ya taba zama flag bearer party yau allah ya sa dan mu musulmi dan zango dan arewa shi ke rike da tutar npp yau wala ina cikin masu jin daɗi yasa yanzu saboda yana musulmi ko dai ka saboda kana ganin ya iya liba shi yasa kuke bayan shi al muslim awul muslim shi yasa na soma da shi in ba haka nan ba in da ka compare da waɗanda suka contest da shi har ma da john mahama ya fi su duka ilimi ya san kan aiki kana gani ya ja da jomama ya ci jomama ba ja ba ba jomama ma bai kusa da shi dokta shi dai ya sake gani oh ba umiya dai shi dai deliver muna mu break eh. wala without ba umiya ba mu mu break eh. alhamdulillah mun gode ma Allah shugaban kasa na na kufu ado a dan gajeren jawabin da yi ya bayyana kwarin gwiwar dokta dr baumiya cewa zai iya hada kan jam'iyyar tare da taimakon sauran 'yan takarar uku domin samun nasara kan john mahama na jam'iyyar ndc a zaben 2024. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To an gaida Idris Abdullah. To mu na gaba zai mai da mu Najeriya. Tun ba yanzu ba dai darajar kuɗin Najeriya na Naira yake durkushewa. To amma shin me yasa lamarin ya yi muni a daidai wannan lokaci? Tambayar kenan da abokin aiki Haruna Shehu Mararrabar Jos ya yi da Dr. Abdulrahman Adamu Fantani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Nile da ke Abuja. kudin najeriya ya ce gaba ta barbarewa ne na farko saboda a waɗanda suke bukatan dola domin su fita ƙasashen waje su cinikayya su soyo kayayyaki ko kuma su fita kasashen waje su biya kudaden asibiti ko kuma su tura 'ya'yansu makarantu suna nan da yawa mu kuma hanyoyin da ake samun shi kuɗin kuma hanyoyin kalilan ne so abin da muke dubawa shi ne. from the accounting and economic point of view su ne ba akwai abin da muke demand and supply suwa suke da bukatar kuɗin sannan kuma a bakon suwa suke da bukatar kuɗin ana duba ta ya ake samun kuɗin so idan ka duba wannan abubuwa na farko da na fara magana which is demand and supply din masu bukatan dola din sun fi yawan waɗanda suke da dola din a ƙasa. Na baka misali idan ka duba sai ka sai ka gano cewa mutane da yawa komi yanzu misali in na duba maybe ko in ka duba inda kake kana Amurka, amma yanzu mai sauraro idan ya duba inda yake maybe a falo yake maybe a ofis yake idan ka duba sama da kasa gabar da yamma za ka gane cewa duk abubuwan da kake gani yake kewaye da kai ba daga najeriya a yi ba idan ɗakinka akwai air conditioner za ka samu cewa wannan air conditioner din ba daga Najeriya aka yi ba maybe daga Japan idan kana da na'ura fridge maybe na ya ake fridge a dakin ka so ba sai ya zan kira shi da Hausa ba ka samu cewa daga Japan aka yi idan ka duba carpet ɗinka sai kana magana cewa maybe daga Turkey maybe ko daga Iran aka yi shi haka idan ka duba labule sai ka cewa fito da shi aka yi in ka duba hatta tile sai ka ga daga Turkey aka kawo that is abu ɗaya sannan ko da motoci da muke tukawa sai ka samu cewa daga waje aka kawo su hatta man da kake sawa a mota din daga waje ake kawowa sannan tituna da kake bi kake za ka samu cewa nan muka karba daga china ko nan muka karba daga imf aka yi wannan tituna din so idan ka duba cewa komi na najeriya ya ta'allaka ne akan ƙasashen waje ko hatta abin da muke ci zan iya ce maka hatta sutura tufafi da muke sawa za ka samu da kasan waje muke sawa socks slippers komi da ka sani we heavily rely a kasashen waje komi mu je mu kawo so wannan yan kasuwan da suke kawowa yanzu misali wayanda suke shigo da mai to idan suka zo za su shigo da mai karka ɗauka cewa za su je gwamnati ne ba za su je babban banki su karɓa dola a'a saboda idan suka je babban banki za su iya samun dala amma kafin su samu dala ina mai tabbatar maka cewa sai ya ɗauke su wata biyu zuwa wata uku kafin su samu dala so a matsayin ka na dan kasuwa za ka zauna kenan har wata biyu wata uku sai an baka dala a farashi mai sauki ko sai gwamnati ta baka dala ka je ka sayo kaya dan kasuwa ba zai yi haka ba so what they do za su dinga tafiya kasuwanni za su dinga zuwa abin da muke kira black market waɗanda suke sai da kaya wanda suke sai da farashi din ba a banki ba kenan so wannan yan black market din duk inda suke da dola wannan ya je siya, wannan ya je siya, wannan ya so mai zuwa wanda zai je sai tiles zai je neman dala wanda zai je sai stro wanda zai je kawo clothing ko kuma kaya sawa zai je neman dala wanda zai je kawo cooking oil man muke amfani da shi a abinci zai je kawo wanda zai shigo masana'antu wanda suke neman mai cike muke kira raw material da za su yi amfani da shi su producing abin da suke so za su je neman dala to me kake tsammani To Dr. Abdulrahman Adamu Fantami kenan a wata hira da Haruna Shehu Mararabar Jos. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a akan mitoci 1625 da kuma 31. yanzu agogonmu a nan washington dc